a wanda abi da'awatihi wasu tanna bi sunnatihi ila yawmiddin bayan haka jama'a masu kallon tashar wisa hausa tv ina yi muku barka da wannan lokaci kuma ina yi muku barka da sake saduwa da mu a wani sabon zagaye na shirin bako na musamman a yau muna tare da honorable suleiman abdulrahman kawu sumaila dan majalisar tarayyar najeriya mai wakiltar a karamar hukumar sumaila da ta kai wanda kuma shine mataimakin shugaban marasa rinjaye a wannan majalisa ta tarayyar najeriya wannan rabu barka da zuwa to assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah to kamar yadda muka saba a irin wannan shiri duk lokacin da muka sami bako a irin wannan abu na farko mukan nemi mu ji dan takaitaccen tarihi wani rabu za mu so a mu ji dan takaitaccen tarihin rayuwarka ta'awuz billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd to da farko ina mika godiya ta musamman ga hukumar wannan gida da gayyata ta da aka yi akan na dan cewa na ba a matsayin bako a cikin wannan tsarin shiri naku to kamar yadda ka faɗa cikakken sunana shine suleiman abrahaman kawo ah, an fi kirana da kawo sumaila an haife ni a cikin garin sumaila jihar kano na yi karatu ah, na firamare da sakandare a cikin garin sumaila din ah, na samu damar zuwa jami'ar bayero yadda na yi karatu na kuma samu halartar kusa-kusai daban-daban manyan jami'o'i na duniya da na cikin gida wajen ƙara fahimtar al'amuran shugabanci da siyasar duniya da ta najeriya ah, bayan haka kamar yadda al'ada ta ke a tsari na musulunci duk wanda ya taso ya kai wani matsayi dole zai yi karatu daga gida na samu damar karatu na alkur'ani da wasu nau'ika na littattafai a cikin garinmu na sumaila mm. na samu dama kuma daga baya na dan ziyarci wasu gurare wanda wasu malamai suke wanda na dan yi karatu mm. na dan yi harkoki na kasuwanci wanda daga baya na shiga cikin harkokin siyasa kai tsaye mm. kusan tun daga 1991 zuwa yanzu nan haka ah, na yi jam'iyyu a baya haka dawowar dimokuraɗiyyar nan na fara ne da jam'iyyar pdp wanda daga baya a 2003 muka fita na koma cikin jam'iyyar anpp ah, hmm. wadda a cikinta ne na tsaya ta karata majalisar tarayya wanda allah cikin ikon sai sa na ci hmm. kafin haka na taɓa rike wakili a hukumar ɗakunan karatu ta jihar kano hmm. a 1999 zuwa 2003 na yi kuma jami'i babban jami'i mai kula da al'amuran wani hukuma ta gwamnatin tarayya a kalmar hukumar sumaila ta yaƙi da fatara wadda gwamnatin obasanjo ta shigo da ita daga ah, tun daga 2003 zuwa yanzu na cikin majalisa na sake tsayawa zaɓe a 2007 hmm. an zaɓe ni na sake tsayawa a 2011 an zaɓe ni 2007 hmm. daga nan na zama mataimakin shugaban marasa rinjaye na ita wannan majalisa ma'ana jam'iyyun adawa a kowane irin tsari sukan dunkule su samar da shugabancinsu wanda wannan ya bani damar zama ɗaya daga cikin mutum goma na shugabannin ita wannan majalisa allah cikin ikonsa bayan mun dawo 2011 nan mana na sake samun dama na zama dai a kan wannan matsayi wanda jam'iyyun adawa suka haɗu muka sake shiga zaɓe na sake samun wannan dama tun daga lokacin zuwa yanzu ina cikin ita wannan majalisar kuma muna kaiwa da kawowa na riƙe kwamitittuka daban-daban a cikin majalisa kuma na yi memba a kwamitittuka daban-daban a ita wannan majalisa kuma na halarci ah, ayyukan ita majalisar a wurare da dama cikin gida da wajen najeriya so mu a siyasa a najeriya gaskiya lamarin ta yi kaurin suna eh, ba kowane mutum ba ne ba yake iya shiga siyasa ko da yana ganin cewa akwai wata gudunmawa da zai iya bayarwa me ya baka kwarin gwiwar shiga siyasa duk da irin wannan lalacewa da ake ganin cewa siyasa ta to na ganin magana da guda biyu ce lalacewa ta ita harkar siyasar da yadda na shiga siyasar hmm. ba da wani takaitaccen lokaci da zan iya ce ma shi na shiga harkar hmm. siyasar sai dai na fara ta hmm. eh, kai tsaye kamar daga 1991 eh, kimanin shekara 23 wato sha'awata da harkar siyasa ta samu asali ne daga wajen mahaifina tunda mahaifina dan siyasa ne ya taɓa shiga zaben wannan kujerar ma da nake kai a uku zan iya cewa lokacin ina da kamar shekara goma sha biyar a duniya da haka kaga kenan zai zama ina da doguwar sha'awa a cikin al'amuran harkar siyasar mm-hmm. kai tsaye kuma na fara ta ɗaya. sha'awar da nake gani shine ba yadda za ka iya bawa al'umma gudunmawa kai tsaye a irin wannan lokaci idan ba siyasa kai ba mm. za ka ba da gudunmawa ta matsayi da aka zaɓe ka ko matsayi da aka naɗa ka ko kuma zamewar ka ɗan siyasar mm, mai ƙoƙarin gwagwarmayar ganin an yi daidai don mutane su samu sauƙi akan wani al'amari da suke ciki na rashin jin daɗi hmm. ah, wannan shine dalilai na shiga harkar siyasa maganar lalacewa kuwa babu wani al'amari hmm. a duniyan nan wanda ba shi da ɓangare guda biyu akwai ɓangarensa mai kyau akwai ɓangarensa mara kyau niyya tana da tasiri da kuma irin aikin da kake yi a cikin wannan abu. Eh, na kallon wannan ya bani kwarin gwiwa cewa na shiga na kuma yi da gaske kuma na yarda abin da nake yi daidai ne domin rayuwa ta musulmi kamar yadda malamai suka yi mana jawabi ga baki ɗaya ibada ce kuma dukkan wani nau'i na al'amura na rayuwa shi ma ibada ce ya danganta da yadda ka yi shi don haka nake ganin ba za a iya yi wa ita siyasar kudin goro a ce wani lalataccen al'amari ba ne mm. tunda ina ga abu ne mai mahimmanci kwarai da gaske mm. domin ba za ka iya zama shugaban kasa ko gwamna ko mataimaki ko ka zama dan majalisar jiha ko na tarayya ko ciyaman ko kansila mm. ko wani abu makamancin haka sai ka shiga siyasa sai kana da katin siyasa ko sai ka tsaya zaɓe ko sai ka ba wani gudunmawa ya naɗa ka don haka idan ku haka ne to kaga dole ka kalli tasirin shugabanci a tsakanin al'umma bayan da za a bar mutane ba su da shugabanci duk lalacewa ko dai mutumin kirki ya yi ko kuma wanda wani kirki bai zo kwarai da gaske kuma uwa uba har yanzu hmm. shine barna ce hmm. kamar a ce abubuwa guda biyu sun zo sun taho maka hmm. wanda kana ganin kamar dukkaninsu biyun barna ce shin wace ce tafi sauki wacce ce mai wahala hmm. sai mu ce ba za mu shiga shugabanci ba saboda muna ganin siyasa ko ba za mu shiga siyasa ba saboda kana ganin siyasa lalataccen al'amari ne kuma ka zo wasu su mutane su zo su shiga ga baki ɗaya su zo su in ba su yi abin da ya ce ba kuma ka zo kana kana kuka kana korafi to ita kuma maganar shugabanci da kokarin kafa shugabanci kowa neman sa kake yi ba za ka iya cewa kayi kungiyar ka ta siyasa tsarkakun mutane ba wani malami malamin yana gaya mana da ya zo kan mana wani karatu a wani littafi na askari yake cewa ana fita ga baki daya a tunkari abokanan gaba idan suka haro gari misali a maganar jihadi ne hmm. ya ce da mata da maza da mutanen kirki da waɗanda ba mutanen kirki ba har da bayi ga baki daya hmm. ake fita to sai ka ɗauki ita wannan siyasa a haka dole ne eh. mu haɗu da mutanen kirkin da wanda ba na kirki ba da mata da maza da kowa hmm. domin a karɓi shugabancin domin in ka samu shugabancin da shi za ka zo ka kare al'umma hmm. ta yadda barna ba za ta shigo musu ko kuma wasu mutane ba su zo yi musu ƙahariya da fin ƙarfi wanda abokan gaba su ne ba don haka baka da wani dalili da za ka zauna gefe guda ka ce wannan al'amarin gabaki ɗaya ba daidai ba ne hmm. shiga ciki ka ga me za ka iya yi ne yadda za ka iya adin balu ne da za ka iya karawa abin armashi ta yadda mutane za su ce madalla gaskiya ne to honorable yau shekarar ka wurin goma sha ɗaya kenan a majalisa wannan ke nuna cewa kasan duk wani lungu sako kasan irin yadda ake gudanar da wannan majalisa ka zauna a matsayin memba kamar kowane memba sannan kuma daga baya ka zo ka shiga cikin layin jagorori na wannan majalisa za mu so mu ji ah, takaitaccen bayani akan yaya wannan majalisa take aiki saboda akwai mahimmancin wanda ya tura wakilai ya san cewa ah, me ya tura su su sannan me suke shin abin da suke din shine dama abin da ah, tsarin mulki ya sa su su yi to ita dai wannan majalisa wacce nake ciki majalisar dokoki ta tarayya hmm. constitution din kasan nan na 1999 shi ya samar da ita ya ce za a yi majalisa wata take mutum 360 an raba najeriya iyaka wannan kasan hmm. ya faɗa aikin majalisar nan aikin majalisar nan kusan guda uku ne yin dokoki shine lo kenan lo making hmm. sai oversight wato a yi bibiya a ga yanda al'amura suke tafiya ko kuma yanda 'yan a zartaswa suke aiwatar da al'amuran abinda aka dora musu ma'ana an yi kasafin kuɗi sun yadda za su yi kaza za su yi kaza za su yi aiki iri kaza to a hakin majalisa ne ta yi bibiya ta ga yadda al'amur yake kuma a wajen yin dokokin nan majalisa za ta ringa kallon yaya wani al'amur ya tunkaro mutane to sai ta yi doka domin kwatar al'amuran mutane kuma an ba ta dama ta yi doka akan kowanne irin al'amari na kasan nan wanda yake cikin wani ɓangare na dokokin ƙasa amma ba za ta iya yin doka a abin da ya shafi jihohi ba akwai abubuwa da dama waɗanda wannan abin yake ciki kuma duk abin da muka yi ba za mu iya yin sa mu kaɗai ba za mu yi da 'yaruwar mu ita ce majalisar dattijai ta tarayya ita kuma tana da mutum tara wadda aka samo su akan daidaito mu kuma akan wakilci daidaito shine kowace jiha guda uku uku ta bayar amma tamu ya yawan mutane ne wanda in ka ɗauki yawan mutanen za ka ga kowace federal constituency tana tashi ne daga mutum misali 260 ko da 70 zuwa 500 haka su ne suka haɗu suke yin federal constituency don haka aka samar su kuwa komai kankantar jiha za ta kasance tana da wakilai guda uku ne ah, kamar jihar kano ka ganta wakilanta uku da mutane kusan miliyan goma sha haka gombe da take da local gamman guda tara ai goma sha daya ita ma dai sanatocin guda uku ne kaga mu 'yan majalisar mun tarayya a kano guda 24 ne amma an kaje gombe guda biyar suke da shi ko shida za mu so mu san to me bambanci tsakanin ayyukan da ita wacce majalisa ta dattawa take yi da ayyukan da majalisar wakilai ke yi wani zai ce me za me sa ba za majalisa guda ɗaya ba kawai mm, gaskiya ne kusan aiki duk iri ɗaya suke yi mm. abin da kawai majalisar je take yi wanda mu majalisar wakilai ba ma yi shine confirmation na appointment ma'ana na da shugaban ƙasa zai yi da mm. kuma wasu abubuwa na naɗa naɗan a cikin kundin tsarin mulki ana kai musu su tabbatar da shi amma ba haka ba duk ayyukan mu iri ɗaya ne ba za su iya yin aiki ba mu ba ba za mu iya yin aiki ba su ba kuma idan aka samu kiki kaka ana yin abin da ake cewa joint session ne a haɗu ga baki ɗaya in an yi wannan haɗuwar kowa ƙuri'arsa ɗaya ne domin members ne shi da rasun bile ko da aka iko da tasirin mu duk ɗaya yake to kamar mai hikimar rabawa kenan to ina ga hikimar rabawar mu na gaya maka wakilci muke yi na al'umma za ka ga inda a ce in ka ɗauki jiha yanzu kamar taraba hmm. da take da ƙabilu da yawa za ga kowanne a cikin 'yan majalisar da suke da su guda shida hmm. yawan mutanen za ka ga ƙabilun suna da wakili guda ɗaya ko ƙabila biyu tana da wakili guda ɗaya a cikin majalisar wakilai hmm. haka amma idan ka zo ka majalisar dattijai hmm. su kawai wannan ba wai maganar yawa ake yi ba daidaito ne hmm. to wannan tunda mu ne wakilai na al'umma mu ya kamata mu fi sa ido a kan yadda ake rabon tattalin arzikin ƙasa hmm. kan yadda gwamnati take tafi da al'amuranta a kan kukan mutanenmu kowa da abin da ke kokawa a kansa na ya kamata a yi masa wannan abin to su kuma kullum a cikin daidaito suke dattawa ne dai na ƙasa hmm. da ya kamata su ce kaza ya hmm. kamata a gyara ta hanyar dattako hmm. to wannan shine tsarin yadda tsarin abin yi to amma a aikace kuma hakan ne misali eh, ka faɗi cewa duk mutum 200 da nawa ne suna da eh, suke suke gaske. to kuma hakan ne duk wannan adadin kusan hakan ne zaka ce saboda in ka ɗauki mutanen najeriya eh. yanzu misali ana maganar zuwa lokacin sansans hmm. a zuwa lokacin wani sabon sansans da za a yi hmm. a 2016 hmm. ana cewa za mu iya kaiwa mutum 180 mutanen najeriya mutanen najeriya to mun kuma 360 ne in ka auna za ka ga duk federal constituency mafiya rinjaye za ga kusan 500 kusan a haka take hmm. kamar kano an ce lokacin mu miliyan 12 hmm. ko 13 kaga in karaba mu 24 za ka ga kusan 500 din ne a hmm. al'amarin yake to an kada idan mu so musan cewa shin wanda tsari kuke bi tunda ku wakilai ne na jama'a wanda tsari kuke bi duk lokacin da misali gwamnati ta zo da wata bukata da take so ku ba da goyon baya wurin zartar da ita ta yaya kuke tuntubar mutanen ku tunda wakilto ku suka yi so akwai hanyoyi da dama da ake iya tuntubar mutane bari baka na karshe karshen nan hmm. akan emergency dokar kota kwana da aka yi a kudancin a gabashin arewacin gabashin kasar nan jihohi guda uku yan ƙasa sun ta kukan cewa ba sa so a daga wannan a ƙara wannan lokaci yau kusan wata biyar da suka fice kenan amma mu kuma majalisar dokoki da ake ta cewa ba za mu yadda ba sai gashi mun yadda don haka kowa yana ta maganarsa to abinda ke faruwa shine mu za mu tambayi wakilin da ke ga wannan constituency din me tunanin me abin da mutanen sa suke so shi kuma sai ya sanar da mu to da muka shiga zaure aka zauna aka tattauna sai muka samu da wakilan da suke daga jihar borno gaba daya hmm. sun yarda a yi wannan dokar a hmm. ƙara wata shida kuma su su suke je wajen mutane sun san me ke faruwa a gurin wanda yake daga lagos ko wanda yake gwamna a wani guri ko wanda yake malami a wani guri bai san me yake faruwa ba amma su sun sani saboda haka suka ba mu rahoton cewa suna so a yi amma jihar yobe suka ce a adida dai an samu guda ɗaya da yake ganin ya kamata a ce an yi haka jihar adamawa ma mafiya jaye suka ce suna ganin a yi da haka wannan sai ya ba mu dama na mu sake tabbatar da wannan dokar ta ɓacin kuma mu yana da alaƙa da constituency ɗinsa ta yadda zai iya samun labarurruka na me yake faruwa constituency ɗin akwai primary akwai secondary hmm. akwai constituency ka ta wajibi kenan ta kusa-kusa hmm. da kuma umumin wacce ta haɗa ko'ina misali ta kusa-kusa constituency ina su maila ta kai hmm. federal constituency daga kano to amma secondary constituency ina shine jihar kano arewacin najeriya da najeriya ga baki daya zaka iya la'akari da irin yadda kake jin remark ma'ana maganganun mutane a ƙasa cewa ba sa son wannan al'amari gashi illar wannan al'amari gashi illar wannan al'amari to sai ka auna kai kuma da dokokin ƙasa da dokokin gida ta haka ne zaka iya faɗa kowa cewa mutane ba sa goyon wannan an yi abubuwa da dama wanda zan iya baka misali kamar wancan tenuwa ta mu ta farko a kan maganar zarcewar obasanjo kowa ya sani cewa a arewacin najeriya ba sa goyon bayan obasanjo ya zarce don haka da yawa ko a masallatai ko a wajen tarurruka ko a kafafen yada labaru ko 'yan civil society maza. kungiyoyin hmm. fararen hula za ka ji su da suna maganganu wanda suke magana da yawan mutane kuma sau tari manya ko wanda suke da wani tunani daban suna iya haɗuwa su zauna su tattauna to kalla kaga kenan sai ya nuna ma ga irin shi yasa sai muka yadda cewa ba za mu goyi bayan kundin gyaran kundin tsarin mulki ba duk da shugaban kasa yana so kuma zan baka a wannan tenuwa ma zan sake ma misali ɗaya hmm. lokacin da shugaban kasa ya zo zai yaye tallafin man fetur kungiyar kodago ba ta so malaman makarantu ba sa so kungiyar nalge ba ta so dukkanin wasu kungiyoyi na gamayyar kodago ba sa goyon baya mutane suna ta fitowa zanga-zanga kawai mutanen da suke cikin gwamnati ne kawai suke goyon baya da ita gwamnati hmm. mu sai muka fita zakka ta cewa ba mu goyi bayan mu kuma shugaban kasa ya yi wannan abin ba saboda mu ne muke da alaka da mutanen can da suka fito kan hanya suke zanga-zanga na nuna rashin jin daɗi da yadda abubuwa suke tafiya hmm. shi yasa kullum muna yin la'akari da abin da mutane suke cewa a kafafen yada labaru a wajen tarurruka da yanzu ma wannan harkar social media sauran wa'azi guraren wa'azi ne da sauransu ka ɗauko tunanin al'ummarka sai ka yi ƙoƙarin ganin yadda za ka kare shi turin ka daɗe yanzu misali a ra'ayinka yadda majalisar ku take tafiya ka gamsu da irin yadda take tafiya ko kana ganin cewa akwai bukatar wato wannan amsa wannan tambayar abu ne mai matukar wahala amma dai zan tunda a ciki nake bayar da zan iya cewa na gamsu kwarai da gaske hmm. wato ita harkar majalisa a najeriya tana da wahalar fahimta domin da tun daga lokacin da aka ba mu yanci zuwa yanzu shekara hamsin da hudu in ka kula wannan lokacin shekara goma sha biyar dinnan shine demokradiyya ta daɗe to wannan daɗewa da demokradiyya ta yi shi ya sa fa ake da majalisar ma a shekara shekara goma sha biyar hmm. lokacin jamhuriya ta farko shekara hudu ce jamhuriya ta biyu shekara hudu ce ok ta farko shekara shida ta hudu ai ta biyu shekara biyu a hudu hmm. lokacin soja duk majalisun ba su yi tasiri ba ita majalisa ba kwace a wajen mutane da yawa mutane ba su san ayyukan ba amma tun da kafin batu da ya ba da mulki hmm. ake da executive bangaren zartarwa za ka ga shugaban kasa ko gwamnoni ko wasu abubuwa da bangaren shari'a bangaren alkali da sauransu amma majalisa sabon al'amari ne wanda fahimtar da mutane suka yi mana abu ne mai wahala hmm. amma mu dai a matsayin mu. na mutane muna ganin mun samu gagarumin nasara a daga 2011 zuwa yau to dan koma baya kaɗan lokacin da ka ambaci ayyukan majalisa ka ambaci cewa manya-manyan ayyukanta su ne na farko yin doka sannan na biyu sa ido kan abin da bangaren zartarwa yake yi baka ambaci wani abu da ke da alaka da yi ma mutane wani aiki ba amma kuma muna ji ana cewa akwai abin da ke ce ma federal akwai abin da ke ce ma constituency project ko na makamancin haka ma'ana akan ba dan majalisa kuɗi da zai ji jama'ar shi wani aiki ko a wannan abu uku kamar da na gaya maka akwai eh. lawmaking wato yin dokoki kenan akwai oversight function Hmm. wato bibiya ayyuka ka ga yadda gwamnati take tafi da al'amuranta hmm. Hmm. akwai representation wakilci kenan mai mutanen ka suke ciki wato wannan magana da ake cewa babu wani kuɗi da ake bawa dan majalisa a ce je ka kai aiki amma dai 'yan majalisa suna da wani tsari wanda suke bujurowa da ayyuka su bawa hukumomi cewa su je su yi musu in an yarda cewa to dukkanin federal constituency za mu je a yi mata aiki na naira miliyan goma goma to kai abin da ke wajibi a wajenka ka kawo aikin da ke daidai da naira goma a miliyan goma gwamnati kuma ta je ta bangaren zartarwa su je su aiwatar maka da wannan aikin ba wai a baka kuɗin a ce ka je babu babu wanda ake ba mu kuɗi a jiya dokokin kasa ba su samar da haka ba hmm. constitution ɗin ƙasa bai samar da haka ba hmm. haka harkar tasarrafi na kuɗi ma babu wancan tsarin ake bi a wannan maganar wakilci wannan bangare na uku a nan wayannan yan abubuwa suka taso to shikenan wani rubar mu dan je hutun a rabin lokaci idan insha Allah daga baya sai mu dawo sai mu da kan ah, inda muka tsaya jama'a za mu dan tafi hutu a dan takaitaccen lokaci za mu dawo insha Allah mu ci gaba da wannan hira da muka fara da honorable abdulrahman kawo sumaila Wisal Hausa TV gaskiya dokin ƙarfi. إذا أبصرت صحبك في سماء تفت فؤادك الأيام فتى وتنحت جسمك الساعات نحتا وتدعوك المنون دعاء صدق ألا يا صاحي أنت أريد أنت وأن القصيدة ta kunshi ما masu amma dai babban takenta shine zabar da ɗalibi kan neman ilimi da zage damti da ɗabi'antuwa da kyawawan ɗabi'u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 Wisal Hausa TV gaskiya dokin ƙarfi. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jama'a barkamu da sake dawowa don ci gaba da wannan tattaunawa da muke yi da honorable Suleiman Abdulrahman Kawo Sumaila. Wanda ba a manta ba kafin mu tafi wannan hutu muna magana akan abin da ake wasu daga cikin mutane suke tsammanin cewa yana daga cikin ayyukan 'yan majalisu na tarayya cewa akan ba su kuɗi su zo su yi ayyuka a yankunan mutanen da suka turo su mun ji bayani daga honorable cewa ba kuɗi ake bayarwa ba mutum da yana da haƙƙin watakila ya nemi a zo a yi mishi wani aiki a yankin shi ya nemi a bangaren zartarwa kenan ya zo ya mishi wani aiki a yankin shi Ah, to kenan honorable ah, abin da mutane suke tsammani na cewa saboda akwai waɗanda suke ganin cewa ai kuɗi ne ake ɗauka <laughs> ana bayarwa saboda haka suna ma da haƙƙi da su suka zaɓi mutum suka tura shi suna da haƙƙin su zo wasu abin da suka fi so ma ɗauki kuɗin a basu inda a ce misali kuɗin ne ake bayarwa ba ma ya aiki za ga da yawa daga cikin 'yan majalisa suka fuskanci kalubale akan irin wannan ta inda mutane suke ɗauka tunanin cewa kuɗi ake dunkula ana ba su. kuma watakila masu kuɗin kawai suke a aljihu su ba su aikin ba su kuma su to ai shi ne nake gaya ma hmm. fahimtar da aka yi wa majalisar ne ba da za ka yi rashin daɗewata da rashin zamanta hmm, dimokuraɗiyya yana janyowa koyaushe soja ya juyin mulki farkon abin da zai fara yi ya kashe majalisa ya kashe aikin jarida da 'yancin faɗar baki hmm. sai mutane su zauna a haka matsayi na farko matsala ta farko kenan matsala ta hmm. biyu su kuma bangaren tattarwa kai kamar dan sandan su ne hmm. kullum bibiyar su kake yi akan su daidai hmm. saboda haka su kuma kullum kokari suke yi su tura maka laifi ya zama na mutane suna ganin laifinka yadda in ma ka ce abin nan a gyara to mutane su dinga tunanin ingancin kama don mai kai ma za ka ce a gyara din bayan ba ingantacce ba ne amma dai a zahirin magana akwai dokoki na kuɗi da dokoki na bada kwangila da mm. dokoki na shika kudin idan an yi aikin ba a ce haka kawai a ɗauki kuɗi a baka ka sa aljihun kai kuma ka je ka yi abin da kake so ba haka ba mm. kuma a aikacen ba hakan ake yi kwarar da gaske babu wannan mm. to honorable uh, so da yawa ga cewa mutane sun zaɓi ɗan majalisa watakila daga lokacin da suka zaɓe shi ya tafi shi kenan kuma sai wani lokacin wani zaɓen za su ƙara ganin shi a ɗaya hannun kuma za ga cewa ɗan majalisa yana iya ƙoƙarin shi wurin yin abin da mutanen suka tura shi ya yi na wakiltarsu kare haƙoƙinsu to amma ya kasance baya zuwa ya rika ɗaukan kuɗi yana rarraba musu suna ganin cewa ba aiki yake yi ba kuma wakiltarsu yake ba a ganin ka ta ya ya kamata alaka ta kasance tsakanin mutanen da suka tura wakili da kuma wakilin da suka tura to ina ganin wannan tafiyar dimokuraɗiyya da daɗewar ta ne za ta taimaka wajen hakan hmm. kai kuma abin da kake yi na haƙƙinka ka tsaya tsayin da ka yi hmm. inda akwai ko babu ka fuskanci mutanen nan su kuma ya kamata su ringa bincike suna ganin ya aka zaɓe ka akan ka yi kana yin gwargwadon yadda za ka iya yi ko koyaya hmm. wato abubuwan kamar na bada kuɗi yana da alaƙa da al'ada zan iya tunawa a farkon shekarar nan na je course ingila a cambridge university hmm. manyan wanda suka zo su yawan 'yan majalisa wanda sun shekara 35 a majalisa ta ingila hmm. tare da su muka yi sukan ɗauki wani topic ɗin ko kuma wani maudu'i su je su mana jawabi hmm. a kansa an gama mukan zauna haka ana hira ana tattaunawa ana cin abinci ana tambayoyi domin ƙara fahimtar yadda al'amura suke a tsakaninmu sai na yawan ɗan majalisar tambaya na ce masa nawa ya ɓatar a lokacin da ya dawo wannan zaben sai ya gaya min abin da ya ɓatar ƙanin kuɗi pound ya hmm, ɓatar wurin yakin neman zaɓe da sayan pound da zagayawa da komai da komai hmm. sai na sake masa wata tambaya wanda sai da ta ɗauke shi lokaci ya iya gane ma me da ke so na ce hmm. sai ne ta misali na ce a cikin shekara ɗaya mutum ne suke zuwa wajen ka su tambaye ka kuɗi ko kuma kai kuma ya kake kai mutum nawa kake iya bawa kyauta sai daga mm. baya iya ganewa a zai iya yiwa kawai mutum ya zo ya tambaye ka kuɗi matsala ta farko ma shi a shi har ma ana iya yi mutum ya tambayi kuɗi shi bai san haka ba saboda al'adarsa babu addininsa babu kawo wakilin ka ne ko ma'ana ya wakilta ka ne a wani wuri ko ba wakilta ya ce abin da ya san yana yi na karshe a karshen shekara lokacin xmas hmm. yakan sai kati na greeting card haka katin gaisuwa eh. guda takwas zuwa goma sha biyu hmm. ya ce rubuta a aika mutane gidansu kawai shi kenan bai fi ma mutum goma sha biyu ko takwas ba babu sai yake tambayar mu shin zuwa ake a ce a bada kuɗi <laughs> to kaga wani sabon abu ne abu to sabon abu a al'adar mu kuma ba haka take ba hmm. kwata kwata kwata ba haka take ba shi yasa dole kowanne bangare akwai abubuwa da yawa da suke da tasiri a wajen yadda aka samu kai a cikin wannan al'amarin hmm. Allah dai ya kiyaye ya samar mana da yanayi mai kyau wanda wakilcin zai zama mutanen ake wakilta to honorable mutane misali jama'a suna da wata bukata da suke neman majalisa misali ta, gabatar musu da ita ko kuma suke bukatar su gabatar da ita ga majalisa abinda ake ce ma bil ta wace hanya ake bi wake da haƙƙin gabatar da irin waɗannan to bil shine doka bil daban motion daban za mu fara na bil ne hmm. shi bil hanya ce guda uku hmm. da yake shiga doron majalisa hmm. akwai executive bill wato doka ta gwamta bangaren zartaswa mm. da take turowa karanta uh, a yi wannan abu mm. dokokin da suka mm. akwai doka ta shi dan majalisar zai iya kirkirar doka ko ya nemo ya kawo ya sa ta bi dukkanin tsari har a tabbatar da ita sai kuma mutanen gari su ma za su iya to su kuma za su iya ne ta hanyar dan majalisa ko dai dan majalisa su ko kuma kowane dan majalisa ka sani na'am ko da ba da ko ba naka bane kana ganin akwai wani abu wanda kake ganin ya kamata a mai da shi doka a kasan nan to hmm. sai ka aika a yi kokarin a mai da shi ta hanyar dan majalisa da kake ganin kafi kusanci da shi duk da babu wani dan majalisa wanda ba shi da ma'aikata akalla guda biyar wanda ya kamata a ce suna jiyo masa halin da mutane suke ciki in ma shi baka gan shi ba hmm. to ka ga wayannan ma'aikatan nasa ta haka ake shigarwa da doka cikin majalisa wannan hanyoyi guda uku to honorable yan kwanakin baya da suka wuce akwai abin da ya faru na wani jirgi da aka kama a kasar afirka ta kudu wanda ake zargin cewa jirgin na shugaban kungiyar kan ne kungiyar kiristoci ta nigeria wanda har ka kawo maganar a majalisa ka so a tattauna a yi bincike a kai amma abin bai yiwu ba a mataimakin shugaban majalisa wanda shi ya shugabanci zaman a wannan lokacin bai ba da damar a tattauna wannan matsalar ba har kuka tashi kuka fita daga majalisa tare da waɗanda ke tare da kai wannan ya jefa ma mutane ko kuma ya jefa ma yadda ake gudanar da majalisar alamar tambaya har mutane na zargin cewa shin a bangaren zartarsuwa ba shi da wani tasiri kuwa akan waɗannan 'yan majalisu to gaskiya ne wato tambaya ce guda biyu mm. wadda na farko dai mm. eh, kamata mu fara sai kuma mu tafi ta biyu ta farko dai gaskiya ne akwai wani kuduri da na yi kokarin gabatar da shi a majalisa akan maganar wannan jirgi din mm. wato ta haka za ka ringa gane irin wakilcin da muke yi wato abu ne ya taso sai aka ce jirgi daga najeriya ba a san ko nawaye ba ya je shi wata ƙasa da kuɗi kimanin naira biliyan 1 da miliyan 500 hmm. da 'yan najeriya a cikin jirgin guda biyu kuma matukin jirgin yan najeriya ne hmm. kuma da wani ɗan isra'ila hmm. to har ita gwamnatin south africa ta ce bata san jirgin nan zai zo da wannan kuɗi ba ba wanda ya yi mata magana ta kama ana ƙoƙarin aji meye ta cewa muna ƙoƙarin wannan moshin kawai sai shugaban ƙasa ya zo ya ce su ne kuɗinsu ne su suka aika a siyan musu makamai udan fayin shi kenan shugaban ƙasa dokokin ƙasa sun ba da dama gwamnatin tarayya ita ce take da alhakin sayan makami amma sai muka ga a matsayinmu na wakilai akwai hmm. wasu abubuwa da ke damun shine rashin tsaro makamai sun yi yawa a najeriya ta yadda ba a ma san nawa gurba ne ko kuma ta ina suke shigowa to sai muka ga cewa idan har shugaban kasa ya ce su suka sa aka yi wannan hmm. aka ci gaba da yin irin wannan to muna zaune ba mu san abin da zai zo ya faru a kasan nan ba domin ba a gaya gwamnatin afirka ta kudu ba jami'an diplomasiyan najeriya ba su sani ba babu wata takarda na yawan makamin da za a saya ba wani kamfani da aka yi magana da shi cewa za a sayi wannan makami a wajensa sama a ce makaman nan mutanen nan suka sayo sai suka zo suka haɗu ga baki ɗayansu sun sayo bindiga goma sai suka ga bari su karo guda biyar a kai suka dawo su bawa ko su ajiye ko su sayar da su ta hanyar da bai dace ba wanda ga makamai sun yawa kuma dama a kasar mun rasa ta ina suke shigowa gashi kuma muna da rashin yadda a tsakaninmu bahaushe yana kukan da inyamuri inyamuri yana kuka da berabe wannan yana kuka to sai muka ga mutanen gaba ɗaya da suka je su sayo makaman nan ba jami'in gwamnati a ciki kuma tunani da fahimta da alƙiblar daya ɗaya ga shugaban kasa ya ce nasu ne sai muka ga jirgin na waye kawai ana cikin bincike sai aka ga jirgin na shi shugaban kungiyar addini ne wanda shi kuma ana samun musayar maganganu tsakaninsa da wasu al'umma a kasar. suna zarginsa hmm. kuma kungiyar kanta ta rabu biyu saboda wasu a ciki suna zarginsa da yin abin da bai dace ba muka ga me ya hada jirgin wannan mutum da sayo makamin gwamnatin tarayya duk yawan jiragen da take da shi muka ga cewa shin me dalili tunda makami za a sayo ba za a sa jami'an tsaro ba wanda in suka je za su sayo gwargwadon yadda aka ce su sayo su zo su mika shi hannun hukuma me yasa ba a sanar da jami'an diplomasiya da gwamnatin south africa ba me yasa ba wanda ya san cinikin nan sai da taɓaci to ga zarge-zarge da suke ta faruwa shine muka ga kowa kuma magana ta fara zagayawa to domin kada abu ya zo ya zame rigima a ƙasa sai muka yanke shawara mu gabatar da wannan gabatar da wannan kuduri na gabatar da wannan kuduri ba a so da ya Allah ya sa muka gabatar da kudurin an yi ta ƙoƙari tuntuɓa ganawa da duk abin da za a yi ganin bai yi ba amma dai muka yi abin da muke gani duk wata doka an karya ta yanzu duniya ta daina yadda a tafi da kuɗi kamar haka domin akwai dokokin money laundering ma'ana tafiye-tafiye da kuɗi akwai dokoki na terrorism ma'ana ta'addanci za ka iya tafiya da wannan kuɗin ka je kaka bawa 'yan ta'adda su kuma su ringa amfani da shi wajen uzurawa mutane akwai kuma dokoki na hada-hadar miyagun kwayoyi wanda duk za a iya yi da kudin ka tafi da shi a haka ita gwamnatin south africa ba a sanar da ita ba an shiga cikin mutuncinta to muka ga ya kamata wayannan abubuwa gaba daya a zauna a matsayinmu na ƙasa a tattauna kuma ta ina jirgin nan ya tashi aka ce ta gurin shugaban ƙasa inda shugaban kasa yake tashi da jirginsa jirgin nan na haya ne sai muka ga ai ba na haya bane amma dan me za a ce na haya ne oh, ba na haya bane ba na haya bane private ne eh amma shi mai jirgin akwai inda ya ya yi da'awar cewa ya ba da hayar jirgin ga eh, wani kamfani to ya karya ka'ida domin dole sai an masa rajista da cewa jirgin haya ne shi kuma tara kuɗi yayi yace ce a saya masa jirgi domin yawon wa'azi kuma gwamnatin najeriya a cikin abila hmm. suna da jirage wanda da ka gansu da tutan najeriya za ka gansu sama da guda nawa ne ba a bukatar wurin duk me yasa duk ba za a yi amfani da wannan ba sai dai a ɗauko wancan mutumin da kowa ya san suna da rigima da wasu mutane hmm. shi yasa muka gabatar shi kuma mataimakin shugaban majalisa saboda jam'iyyarsa bai so a tattauna magana ba wadda ta janyo jan ido a ciki har ta sa muka fita kenan ya nuna ma a fili ita ofishin shugaban kasa da ita jam'iyya tana da tasiri a wajen ɗaukar matsaya a cikin majalisa damun cin nasara shekara uku da wani abu wannan abin babu amma yanzu yana neman dawowa wanda abu ne mai matukar tashin hankali kuma in ya ci gaba da faruwa akwai matsala hmm. to an kai daɗe matsalar ah, mu dawo arewacin najeriya matsayinka na dan majalisa wanda ya fito daga yankin arewacin najeriya a yankin arewacin najeriya akan jefe mu da abubuwa iri daban-daban waɗanda ke nuna ci baya da makamantan haka a wasu daga cikin abubuwan gaskiya lamari babu alamun gaskiya tattare da su watakila amma wasu komin ki komin su akwai barbashin su a matsayin matsaloli daga cikin matsalolin da yake ganin cewa akwai su kuma akwai bukatar a gyara su akwai matsalar talauci a arewacin najeriya akwai matsalar ci baya a bangaren ilimi wannan zai bayyana a fili in ka ga irin a yadda sakamakon jarabawa yake fitowa na ƙasa gaba ɗaya in ka duba jihohin za ka cewa kamar jihohin arewa suke koma baya wani matakai kuke ganin za ku iya ɗauka wurin gyara wannan wato wayannan abubuwa ne masu yawa kamar yadda ka faɗa hmm. ita al'umma in ba su da ilimi dole za su zama cikin talauci wana suna da alaƙa da juna kwarai da gaske hmm. talauci yana da alaƙa da rashin ilimi kamar yadda rashin ilimi yake da alaƙa da talauci mu arewa wato ba za ka iya cewa ba a karatu ba ana yi ana ta hmm. samun ninki ninki ninki ninki in ka ɗauka yau shekara hamsin da suka fice ka kwatanta mu a cikin shekara hamsin babu masu digiri a arewacin najeriya guda hamsin amma yanzu guda nawa ne jami'a jewan jami'o'inmu wato abubuwa da yawa ne da za ka duba da shin kafin ilimi ya zo arewacin najeriya shekararsa nawa a kudu kaga sama da shekara 60 ana yin bokon nan a kudancin najeriya kafin ya zo shi arewacin najeriya dole wannan wani abu ne fa da sai ka sa shi wato karɓar ilimin a yadda da shi ma wannan wani abu ne da yawa sun ƙi karɓarsa wanda wannan ya samo asali ne saboda siga da usulub da ake yi wajen koyar da ilimin a arewacin najeriya sun samu nasara su 'yan kudu cewa addininsu ana koyar da shi ne da turanci da harkar wannan ta ilimin zamani saboda haka a coci haka suke yi a makarantu haka suke yi a gida haka suke yi mu kuma addininmu da larabci ake yi daɗewar mu mun yi daɗe da ilimi nesa ba kusa ba ba wanda zai ce ba mu da ilimi amma mun ƙi da mu yadda cewa muna da ilimin domin ba mu yi wa ilimin namu wani gata ba ba fassarar ilimi a majalisar ɗinkin duniya shine samun damar karatu da rubutu a kowane irin bangare ne kowane yare ne kowane yare ne duk wanda yake medicine a umul kura kana da turanci yake ko da larabci wanda yake medicine a rasha da rashanci yake ko da turanci wanda yake a china da me yake yi to matsalar da muka haɗu da ita har ake kiran mu mu da ilimi kuma muka yadda ba mu da ilimin yau ko da ka ce ƙur'ani da kanka za ka iya ɗauka ka rubuta shi da ka an kira ka jahili yau wanda zai iya rubuta wasiƙa da turan da larabci a najeriya musamman arewa an kira shi jahili hmm. watakila saboda ana ganin shi turancin shine yaren da ake amfani da shi idan haka ne to da yadda za mu iya yi ya kamata mu samar da wani yanayi wanda za mu inganta mu ma abubuwan da suke hannu mm-hmm. national policy of education ya taimaka wajen samun kanmu da muka yi a haka mm-hmm. to wayannan abubuwan suna da alaka da talauci kuma babban talaucin da muke shine ne mun bar abin da ya kamata shi ya kamata mu rike a matsayin mu na ƙasa ba ma maganin girmansa shine aikin gona gwamnatocinmu na jihohi da gwamnatin tarayya da dama ba ta so ta ki mai da hankali a wajen wannan al'amarin ƙasashe da yawa da suke da arziki ba wai man fetur da shine arziki ba a duniya noma da yawa ƙasashe suka dogara da shi wanda allah ya ba mu albarkacin noma da kiwo amma ba mu da ruwa bari mu baka misali yawan man da ake haƙa a saudi arabia ya ninka wanda ake haƙa a najeriya sau hudu ko sau biyar kuma yawan hmm. mutanenmu a najeriya ya ninka mutanen saudi sau hudu ko sau biyar gwamnatin saudi arabia ta ware maƙudan kudi wajen tallafi a kayan abinci mafi kudinta kayan abinci yake tafiya shi yasa kaga shekara da shekaru kayan abinci ba su da tsada a saudi arabia saboda tallafi da take bayarwa subsidy hmm. amma electronic abubuwan talabijin da sauransu hmm. in ka kula sai kaga a najeriya ma sun fi arha akan a saudi saboda ba a ba da tallafi to mu kuma maimakon mu tsaya mu girmama noma a bangaren arewacin najeriya hmm. idan wani mutum yana ganin yana da fetur to shi kenan mu mu riƙe namu ka auna ka ga ya tafi ya je shi ya siyo kayan amfanin da za a ci na yau da gobe ya kawo ƙasar samana za ka ga kuɗin man ya tafi a wajen tallafin to mu duk ba mu kalli irin wannan ba har suka zo suke mana dariya kuma ilimi yana da tasiri a wajen samun zaman lafiya da tsaro kana ganin da yawa abubuwan da za su janyo a samu alkhairi yanzu rashin tsaro ya zo ya rufe wanda muna ganin akwai siyasa a ciki in ka ɗauki chad basin yawan shinkafar da za ke yi a wajen kawai hmm. wadda gwamnatin maiduguri ta so ta dawo da wannan program ɗin yawan shinkafar kawai za ta iya ciyar da najeriya ko rabin najeriya amma rashin tsaro ya sa ba a iya yi hmm. wanda inda ana yin wannan shinkafar za mu samu sauki inda gwamnatin tarayyar najeriya da gwamnatocin jihohin arewacin najeriya sun mai da hankalinsu a kan noma da kuma samuwa manoman kasuwa wannan ma ba karamin alkari ba ne ma'ana har a wurin samo manoman kasuwa gwamnati tana da tana da hannu mana ai ana marketing board da wanda yake kauye yake nomansa ina zai je shi ya samu kasuwa me zai iya yi amma gwamnati ita ce ta tafi ta je ta nemo ta ce ok saudi arabia suna son zoɓo to mu kano muna yin zoɓo a samar da yanayi yadda za a samar da biza yadda za a samu transfer kuɗi a kai musu a kai a ɗauka ba za a samu da matsaloli irin wannan ba a sauƙaƙe lamarin ta zo ta saya mu kuma mu yi zoɓon nan da yawa kamar da yayin da marketing board din suke yi a wajen gyada da riɗi da sauransu da auduga kasuwa za a taho a zo a saya in ka ga pakistan yawan noman da suke yi sun fi karfin abin da za su ci ba sa shigo da komai kuma rizab din suna ɗaukewa su fitar da shi ƙasashe wanda gwamnati tana da ruwa wajen wannan yankin tumatiri suke yi to ga domestic wanda za a samu a cikin gida a sha a yi miya da shi amma wanda ba za a yi din ba za a samar da yanayin da za a yi mm, preserving ɗinsa bai lalace ba hmm. wanda harkar wuta waye zai kawo ta tana da ruwa da gwamnati hmm. ka gane hmm. abubuwa da dama kana neman bashi a banki nawa ne ake caza kuɗin ruwan ko ribar da ake bayarwa noma ya kamata a bada ribarsa ya kamata a yi wa manomi tallafi duk gwamnati tana da ruwan da za ta taka amma tun da siyasa ake yi muna da kokan cewa su gwamnatin tarayyar najeriya ba su damu da maganar noman nan ba su kuma mutanen arewacin najeriya wanda noman shine kansu ya dawa hmm. sun manta da shi sun shiga neman abin da babu shi ma'ana a yadda da su cewa su ma 'yan kasa ne to an ki saboda haka kullum talauci yake sake yawa a tsakaninmu ana kiran mu almajirai ana kiran mu almajirai ne saboda mun maida kanmu almajirai cihohinmu goma sha tara kowace tambaye ta bajet ɗinta a noma nawa ne guda nawa ne suka tafi suka nemo wa 'yan ƙasar su kasuwa to ma'ana kenan laifin ba akan kawai gwamnatin tarayya ke ba har da gwamnatin warai da gaske ai wani abin gwamnatin tarayya ta iya yi wani abin gwamnatin jiha za ta iya yi hmm. in kana zuwa kaduna ka jibi yawan mangwaran da ke kaduna kuna da mangwara a nan garin a shuka shi ya shuka shi shigowa ake yi da shi hmm. ya kake gani idan gwamnatin jihar kaduna tana da tsarin da za ta iya kawowa a matse mangwaron hmm. Darbasa. a yi rizabin ɗinsa a kawo shi saudi arabia kana jin saudi ba za ta saya ba sosai sosai tunda ana kawowa daga wuraren da suka fi najeriya nisa daga nan kamar afirka ta kudu da sauran kasan da sun fi to me yasa ba za mu yi ba mm. daga jihar da mm. kake daga katsina mm. yawan audugar da ake yi ya kaga idan an je china tana son audugar mu sosai idan gwamnati ta hada da wasu mutanen a china kamfanoni a china mm-hmm. za su zo su dan ba da bashi daga baya su zo su karbi audigar mm-hmm. gwamnati tana tsakani yadda za a yi ba cuta ba cutarwa da haka ko ina kuma a arewacin najeriya suna da abin da za su iya zuwa su nuna na arzikin da allah ya yi musu ba a ba abin muhimmanci ba an fi so kawai a karba a karba kawai saboda eh. kudin mai ne ake kawowa kawai shi kenan kuma kudin mai safiya da maraice ana ta zagin mu Hmm, to honorable a karshe duk da cewa najeriya kasa ce wanda ake cewa bata da addini mm-hmm. abinda ake cewa secular state to amma shin akwai wata gudunmawa da malamai na addini za su iya bayarwa wurin ganin cewa ayyukin majalisa irin taku ya tafi yadda ya kamata bana zaton najeriya secular state ce ba secular state ba ce ko a rubuce ko a aikace ko a rubuce ko a aikace hmm. ba secular state ba ce secular state ai mm. najeriya ta yi da christianity da addinin musulunci in ba haka bai aka aka samu shari'a court inda secular state kamar america babu shari'a court babu kanlo ko mm. ko china inda suke secular mm. babu wani addini nan kuwa kai ka san akwai hukunce-hukunce na aure da saki da gado da duk an yadda da su kuma har kotuna aka yi ake hukunci da su hmm. ko ba haka ba ne kuma su mutanen kasar akwai abubuwa da yawa a cikin dokokinsu wanda ake cewa babu banda wanda yake musulmi kamar child right act ake ta magana akai dokokin 'yancin yara dinnan aka ce ba a yadda kai auren yarka ƙasa da shekara goma sha takwas ba sai dai auren da aka yi shi a ƙarƙashin addinin musulunci ga shi nan a cikin constitution ɗin ƙasa haka yake a cikin constitution ɗin ƙasa auren da aka yi shi a cikin addinin musulunci da akadi wannan doka ta tashi daga kansa ta child right act da haka nan a fili ya nuna ma cewa najeriya akwai addini hmm. don haka ya kamata a fitar da wannan ina ganin wannan ma wani darasi ne guda da ya kamata a ce mun yi shi gudunmawar da malamai ko masu gwagwarmayar addini za su ba wa ah, good governance ma'ana ingantacciyar gwamnati tana da yawa hmm. ba mutanen da za su iya samun dacewa a ƙasarsu su ce madalla sai sun samu wani abu da suka same shi daidai abin kamar mutane ba za su iya yin daidai ba sai ka gaya musu mai daidai din kowace al'umma tana alfahari da abin da ke hannunta mutanen najeriya sun fi yadda da addini sama da kowane al'amari irin yadda ake christianity a najeriya ko ake islam a najeriya ya sha bambam da yadda ake yinsa a ko'ina a duniya don haka akwai buƙatar malaman addini su samu ƙwaƙwarar fahimtar juna da su da wanda suke ofisoshin siyasa domin yi wa abubuwa bita a yi maganin al'amarin kamar misali wacce ƙasa ce duk ƙarfinta take haɗu da matsalar da najeriya ta haɗu da ita misali na masta da ƙayar baya dinnan da sunan addini ka afka musu kake zaton za a samu nasara a afka musu har zuwa yanzu ana takaddama a afghanistan ga ƙarfin amerika da sauran ƙasashe mm. tsawon shekaru tsawon shekaru hmm. to da gwamnatin najeriya tun wuri ta samar da malamai an ɗaurewa malamai gindi an samar musu da yanayi kyakkyawa hmm. da ɗalibai da karatun da karantarwa gwamnati ta kasance tana da ruwa a kanta kana ganin za a iya bari har wani mutum ya tashi da irin tunanin da irin waɗannan mutane suka tashi ba mu ce mu shafaffu ne da maiwa hmm. ba za a iya samu ba lokacin magabata an samu wanda sun zo su da irin wayannan fitintunu hmm. amma ba zai iya yiwuwa mutane su zo da ita baka jefa musu shakku ba jefa musu shakku shine mutum yana barna ko ya yi wa wani fahimta mummunar gurguwar fahimta in ka fito a cikin mutane aka faɗi zahirin ga yanda hukuncin yake ga yanda abin yake wannan za ka tare mutane a kan su je su fada cikin irin wannan yanayin don haka babu wata al'umma da za ta iya samun nasara a demokradiyya ba tare da gudunmuwar masu addini ba hmm. su malamai fitila ne a bayan ƙasa da za su haskawa al'umma hmm. ɗaya daga cikin matsaloli da muka gadarwa kanmu shine raba fada da harkar addini hmm. wanda duk duniya wanda suke da awar karya ne ba fa haka suke yi ba ɗauki wacce ta rene wace ce ingila ce hmm. ka san dai cocin angalika a ingila hmm. tana da tasiri a wajen tafiyar da tsarin mulkin kana zaton ɗan roman catholic zai iya tsayawa ya zo ya ci zaɓe a ingila da wanda roman yake yi amma dole sai da ya koma anglican da ya gama shugaban kasar tukunna ya koma roman ai catholic ko ka kana zaton yanzu musulmi zai iya tsayawa zaɓe a america a zaɓe shi shi musulmi ne ya ce ni musulmi ne na tsaya zaɓe a america bari a zaɓe ne kana zaton a egypt kirista zai iya fitowa ya tsaya zaɓe su bari a zaɓe shi saboda haka babu yadda za ka iya raba al'umma da addini ka iya samun nasara sai ka haɗe su su kuma malamai su suke balansin daidaita tsakani kullum idan kun yi kokarin kaucewa za su dawo da ku hanya su ne ake zaton za su iya kallon idan shugaba duk girmansa su gaya masa abin da Allah ya ce domin Allah da manzansa sun fi wannan shugaban girma abin da za su gaya masa sun ya fi wannan abin da yake kai girma hmm. amma idan aka bari aka ce sauran gama garin mutane ko kuma malamai ku je masallaci ku yi wa'azi mu kuma ku bar mu a gidan gwamnati mu yi abin da muke so to al'amari ba zai mana kyau ba dole sai mun haɗe dole sai an ɗauko an gaya mana wannan abin in an yi shiga abin da zai janyo wannan abin in an yi shiga abin da zai janyo misali kamar talaucin da kake magana kana zaton a cikin gonatocinmu wanda suke da auren musulunci guda nawa ne suka karfafa process na karɓar zakka kasan san kuma yadda zakka take da tasiri wajen magance talauci Allah ya faɗa haka su ne za su miƙe malamai su ja mu su gaya mana illa da masifar kuɗin ruwa su ja hankalinmu su gaya mana gwamnatin amerika ko kuma mutanen amerika da da yawan su suka yi nisa a kuɗin ruwa tattalin arzikinsu fa ya lalace babu inda suke cikin talauci suke su ce mana ga abin da ya kamata a ce mun yi kamar yadda aka kafa wannan bankin nan aljais hmm. jais bank najeriya to a karfafa shi kenan ga yadda za a iya yi ka fita daga cikin matsalar kudin ruwa duk barnar da ke tahowa malamai ya kamata su tsaya su yi jawabi shugabanni kuma su ji su shugabanni su zama su suke executing hmm. aiwatar da abubuwa hmm. amma akwai wanda suke haska musu duk duniya a haka take tafiya duk duniya ko dai mutum addinin Allah yake yi musulunci kenan ko kuma da abin da iya da su akan haka yake tafiya amma ba wanda suke zaune barkatai dukkan wanda suke cewa bar addinin ka zo ka ɗauki secularism ka tambaye su secular ɗin suke yi su secular suke yi secular suke yi ko sun faɗi a baki za ga aikace ba secular ba ne hmm. in kuma ba secular suke yi ba idan gwamnatin amerika ta fito ta ce mu yi auren jinsi saboda circular state muke yi ka gane to ka gaya musu na yadda mu ma bari mu fara kamfen mutum ya auri mace hudu gaskiya ne wani bayani ba su yadda ba ka koro bayani mai matukar muhimmanci wanda kuma tabbas yana bukatar a tsaya a kan shi a tattauna shi yadda ya kamata ya da kai abin da zan ce kawai sai mai fatan allah subhanahu wata'ala ya sanya malaman su fahimci meye matsayinsu meye ainihin aikinsu su kuma garbatar da abin da hmm, su masu kasan in ba buɗa musu kofa ba za su shiga yawa shine sannan su kuma shugabannin su fahimci kimar malaman su kuma su fahimci kimar abin da suke faɗi su kuma ya aiki da shi kuma malaman su shiga harkar neman shugabancin su ma to wani ba wata matsala ce da za a iya tattauna ta ita makina su ma su zama shugabannin ba wai rabawa za a yi ba eh. cewa shi shugabanci na mutane ne wanda ba su yi karatu ba malanta mutum kowa ya yi kokari ka yi kokari kai ka zama malami tun ka zama mai son karatun mai sauraron karatun ɗalibi har ka zama malami mm. shi kuma ya yi kokari ya ga yadda zai ya zama shugaba mm. ta yadda zai aiwatar da abin da yake faɗa domin an buɗa yanzu ba sarautar gargajiya ba ce gaskiya ne to wani rauni mun gode kare da gaske Allah saka da alheri akan lokacinka da ka bamu duk da hidimominka da ke da yawa mun gode Allah ya saka da alheri kuma muna fatan a nan gaba insha Allah mun ƙara gahe toka don mu dasa akan wannan hira da kuka yi musa a karbe mu kuma a amsa kiran mu to ni ma na gode jama'a sauran mu sauraron mu duka duka nan muka kawo karshen wannan tattaunawa da honorable suleiman abdulrahman kawo sumaila dan majalisar tarayyar najeriya mai wakiltar a sumaila da kai wanda kuma shine mataimakin shugaban marasa rinjaye a majalisar ta dokoki ta najeriya ku kuma muna godiya a gare ku akan lokaci da kuka bayar kuka zauna kuka saurare mu a ƙarshe muna cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu